muryar Amurka ke ga magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 2531 da kuma 49. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani sarauniya, fara'a FM Noma Dalol FM. Da kuma tashar mu ta Viewer Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma rediyo alfa da ke kumasi a kasar ghana za kuma ya kama mu kai tsaye a duk lokacin da aka so ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan yammaci yau Alhamis goma sha ɗaya ga watan Afrilun shekarar dubu biyu da goma sha tara. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku da wannan shirin namu daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan daren naku, muna ɗauke da sharhin masana harkokin yau da kullum akan halin da ake ciki a ƙasar Sudan. biyu bayan murabus ɗin shugaban ƙasar Umar albashir Sai sharhi a kan mutumin nan da duniya ta daɗe tana nema. Makirkirin shafin kwarmato na Wikileaks, Julian Assange. Daga bisani za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wani irin darasi shugabannin ƙasashen Afirka za su ɗauka daga wannan hali da ake ciki a ƙasar Sudan? Lambar dai kamar kullum ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai a sa alama tarawa kamun lamba haka ma za mu zo muku da shirin labaran eh, shirin ta mola amma wannan karan a takaice amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. majalisun Amurka sun yi murnar kama shugaban Wikileaks Julian Assange a Birtaniya kuma sun matsa a kan batun dawowa da shi Amurka don a tahume shi. yanzu lokaci ya yi in ji ɗan jam'iyyar republican senator john cornyn na jihar texas a hirar shi da muryar amurka inda ya bayyana cewa na yi farin ciki yanzu zai fuskanci hukunci mun gode allah in ji senator joe manchin na jam'iyyar democrat ya ci gaba da cewa wannan abu ne da ake bukata kwarai da gaske ina godiya ga abokanmu na birtaniya an kama assange ne bayan da kasar ecuador ta janye kariyar da take bashi a ofishin jakadancin kasar da ke birnin london a amurka ana zarginsa da hannu a wani kutsen yanar gizo da ya yi sanadiyar kwarmata wasu bayanan sirri a shafin wikileaks yayin da wasu masu zanga-zanga ke murnar saukar umar albashir daga mulki wasu kuwa na yin allah wadai da yunkurin sojoji na maye gurbinsa ƙungiyar 'yan sudan da ake kira spa da ke zama a ƙusar haɗa kan zanga-zangar da aka yi ta ta baya-bayan nan akan albashir ta ce ba ta murna da sanarwar cewa sojoji ne ke jagoranta kafa gwamnatin rikon kwarya da za mulki sudan tsawon shekara biyu masu zuwa ƙungiyar spa ta nema da a samar da kwamitin sauyin mulki na farar hula da kuma kira ga mutane su ci gaba da zama dirshan din da suke a hedkwatar sojojin kasar a khartoum wadda aka fara tun ranar asabar wasu masu zanga-zanga biyu a khartoum sun nuna rashin amincewarsu ga kwace iko da sojojin suka yi kotun kundin tsarin mulki ta koriya ta arewa ta soke wata tsohuwar doka ta haramta zubar da ciki da aka kafa shekaru 65 da suka shige a wata sanarwa ta tarihi da aka yi yau alhamis babbar kotun kasar ta bayyana cewa dokar ta tauye 'yancin mata na yi wa kansu zaɓi ƙarƙashin wannan hukunci da kotun ta yanke da ya samu goyon bayan alƙalai bakwai biyu kuma suka nuna ƙin amincewa ba tare da wata makawa ba za a soke dokar ranar ɗaya ga watan janairu shekara ta 2021 sai dai idan 'yan majalisa sun gabatar da wani ƙuduri da zai janye sharuɗan sannu a hankali hukunci na yau alhamis ya biyo bayan ɗaukaka ƙarar da wani likita ya yi wanda aka tuhuma da zubar da cikin kusan 70 ba bisa ƙa'ida ba kotun tsarin mulkin ta goyi bayan dokar a wani hukunci da ta yanke a shekarar 2012 dokar hana zubar da ciki ta kasar koriya ta kudu ta kasance ɗaya daga cikin mafi tsananin a kasashen da suka ci gaba na duniya labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc A yau Alhamis shugabannin kasashen tarayyar Turai suka amince su ba Birtaniya zuwa 30 ga watan Oktoba don su fita daga tattalin arzikin yankin. Yawancin lokaci ya zo ne bayan shugabannin Birtaniya sun kasa amincewa kan yadda za a yi ficewar da tun farko ya kamata a yi ranar 29 ga watan Maris. wannan yunkurin ya akalla a yanzu ya kawar da matsalar ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai ba tare da wani shiri ba kuma tattalin arziki da ke tare da shi ba firaministan birtaniya theresa may da kuma tawagar tattaunawa da kuma wakilin kungiyar tarayyar turai sun cimma matsaya ba tare da sharuɗan ficewar birtaniya sai dai tilas majalisar birtaniya ta amince da shi. da Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa, a yau ne za a ji jami'an sojojin ƙasa ko kuma jami'an 'yan sanda na Burtaniya suka samu nasarar damke mutumin da aka daɗe ana farauta. Julius Assange wanda ya kirkiri shafin nan na wikileaks dan takar dan waje zamana cewar ana sata bayanan jama'a na sirri abokiyar aikinmu grace alheri audu ta samu zantawa da wani mai rajin kare haƙƙin bil'adama yunana shifkau akan kowane mahimmanci wannan kamawan ke da shi sun kama shi bisa ga kan cewa abubuwan da ya yi a can da tun da yake nan yake mafaka a nan ofishin je Kadancin kasar eh, ecuador tun lokacin akwai ofisoshi na polis na birtaniya suna nan sun fake suna jiran shi a koyo shi kuma an kashe miliyoyin kuɗi kan wajen bincike da kuma a kama shi ina ganin ba zai dada. dogara ga kan abubuwan da Birtaniya take ciki ba da Amerika kan ita daga kungiyar tarayyar Turai don a kau da magana na watakila a harkan Brexit to maybe yana ɗaya daga ciki sannan kuma maybe ƙasar Ecuador da ƙasar Birtaniya sun shiga jarjejeniya tunda har yayi shekara bakwai Birtaniya ta sa ido a kan shi a wannan ofishin jekadancin ƙasar Ecuador akwai yarjejeniya maybe ta tattalin arziki tsakanin Ecuador da Birtaniya sannan kuma akwai watakila yarjejeniya tsakanin amurka da ƙasar ecuador da birtaniya To yanzu haka tuni gwamnatin Amurka ta riga ta tuhumi shi Assange din nan da laifukan yin kutse da hada baki da sata bayanan sirri na gwamnatin nan ainihin abin da ya sa ita ma Amurka take neman shi tun farko din nan. Ya kake ganin wannan zai kaya? To gaskiya mafi yawa kin lura da abubuwan da mutanen duniya ke faɗi da wanda zan faɗa kama shi da aka yi a nan ofishin jekadancin ecuador ya saba ma yancin ɗan adam da yancin faɗin albarkacin baki na dokokin ƙasa da ƙasa na duniya hawa kuma ya saba ma yancin 'yan jaridu na duniya baki ɗaya sannan kuma kina iya sanin cewa kama shi da aka yi ana tuhumar shi da laifi na faɗin abubuwa akwai abubuwa da yawa da wasu kasashe na duniya da mutanen duniya da yawa suka so su sani kan demokradiyya kan yanci na dan adam kan kuma tashin hankula da yake faruwa na duniya irin su libya su afghanistan su iraq da dai sauran abubuwa da yawa da wasu kasashen duniya suka yi wanda suna ganin manyan kasashen duniya suna ganin bai kamata shi wikileaks ya tona wannan abu ba a gaida Grace Alheri Audu da wannan tattaunawa. Daga batun na murabus sai kuma na kuma daga batun na kame sai kuma na murabus wanda shugaban kasar Sudan ta Arewa Umar Albashir ya yi murabus bayan matsin lambar sojojin kasar. Farfesa Bube na Maiwa ya yi muna sharhi a game da hakan. yanzu dai abu guda za a gani wato ba a samu ba wata kasa wadda za ta hutuwa cikin wannan kasashen na yammacin duniya wadda za ta hutuwa ta yi Allah wadda da wannan juyin mulki da aka yi saboda kamar yadda na faɗi can baya sun gaji da shi su kan kansu kuma 'yan ƙasar Sudan kin su kan sun gaji da ikon nashi na ɗaya kenan na biyu yanzu ta cewa a meka shi wajen wannan kotun yanzu za a ga kamar za su shiga cikin neman a yi musu hakan to yanzu 'yan Sudan kin za su yarda a yi hakan ba za su yarda ba wannan sai mu sa ido a nan gaba mu gani ko za hakan zai wa wakana amma shi kan kan shi kan gaskiya irin musgunawan da yamma yan kasar sudan ina ganin cewa wannan abin da aka mishi shine wanda ya kamata wato a maida shi dabra allah shi kasar sudan in suna neman rijejeniya su zamna lahiya a cikin kasar tasu zamna lahiya eh, kada mutane su manta da cewa da kasashen yammacin duniya su suka sa wannan kasa aka yanke ta inda zamanin da mu muna neman kama a samu eh, nahiyar afirka ko da ta bangare bangare ne a haɗe wa'annan kasashen amma kasashen duniya sai suka sa ta cikin kasar sudan karfe har ta kai kasar sudan ta baiwa eh, sudan ta kudu yancin kanta wato bugu da ƙari dai shine cewa da idan su kasashen duniya eh, na yammacin duniya suka sa wani a gaban su ta cewa da suna neman su hambar da shi za su kai za su hambar da shi ko yaushe ne wato ban ce ba wannan abin da aka yi su ne ke da kamar laifin duka abin da aka yi a'a amma da hannunsu a ciki kuma wannan idan aka ce gidanka ya lalace idan wani yana iya zowa ya zo ya kama maka ka gyara gidanka wannan ba laifi ba ne ina ganin ganin cewa wannan eh, keɓe shi da aka yi hamɓare shi da aka yi daga kare ga iko wannan ni kan kai na aka tambaye sai in ce na yi na'am da haka kuma hawa yau inda ya zamanto akwai wa'ansu irin hakan ya kamata a kama muna kasashen duniya wa'anda ke da hannu da shuni a kama jama'a wa'annan mutane a keɓe su bayan aka eh, fara don kun mm. an yi ƙasar burkina faso inda aka hamɓarar da tsohon shugaban kasa da ya zamanto ya jima a kare ga iko irin wannan mallakewa a kare ga iko ya kamata ma'ikantanmu su sa cikin hankali hankalinsu da cewa da wannan lokacin ya wuce. A gaida Farfesa Bube na Maiwa a tattaunawarsu da Grace Alheri. Duk akan batun na kasar Sudan, wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta samu zantawa da Muhammad Isyaku Usman wani mai fashin baki a al'amuran yau da kullum ga abin da yake cewa. idan muka duba ai dama abin nan ne kar magana na ne na hausawa da aka ce wai za a rina an saci zanin mahaukaciya kuma wato dan adam koma wane ne yana da matukar matsala a shi a kashin kansa idan baka san lokacin da ya kamata ka zauna ko ya kamata ka tafi ba shugaba albashir ya kamata a ce ya tafi shekaru aru aru baya saboda ya zo ya karbi wato gwamnati a sudan kusan tun tara, sannan kuma a lokacin ana ganin kasar tana cikin hali na rudani da tangal-tangal na siyasa ya zo ya sa ta akan turba to a daidai lokacin da yake tauraron sa yake tsakiyar sa to a lokacin ya kamata shugaba albashir ya yadda kwallon mangoro ya huta da kuda to amma kin san yadda shugabanni suke a afirka da kuma kasashen laraba kusan mulki ne ake so a yi na mahadika ture to yawanci kuma sai gashi talakawa sun ture to menene wannan yake nufi ga shugabannin afirka musamman irin waɗanda ke zama su kisaukan su kuma kai gama sauya kundin tsarin mulkin ƙasarsu domin su ci gaba da mulki. To haja shure-shure dai baya hana mutuwa kuma wato Allah shine zamani kuma idan zamani ya kada wato ya eh, aka ce yau ga abin da ake yayi to kamata yi ka tafi a tafi tare da kai ko kuma ka koma ka tsuguna kana kallo to kusan abin da yawancin shugabanni na afirka da kasashe masu tasowa ba su gane ba shine lokaci ya canza a duniya yanzu lokaci ne na dimokuraɗiyya dimokuraɗiyyar nan tana nufin mulkin jama'a na jama'a da kuma ake kawo abin da shi sa zaki ga mutum kana ganin shi akan titi yana sai da rake misali yana sana'arsa yana tsare mutuncinsa a gobe in ya shiga siyasa sai ki ga zama shugaban kasa mun ga inda kwandakto direban bas da sauransu duk suka zama shugabanni kamar venezuela da sauransu to abin da ba su fahimta ba kenan sannan abin da wannan yake nufi ga shugabanni irin su paul biya da sauransu wanda suka ɗauki mulkin mahadika ture wato hanya ce ta rayuwa wato wannan baya nufin komai a gare su su a kashin kansu illa ƙasƙanci da wulaƙanci kuma abin da ake gani kenan. Allah ya kyauta. Akan haka muke so ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku nan ba da jimawa ba, amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar.

yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To muna da kira daga Kaduna garin gwamna wa muke da shi daga Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana? Sunana Yakubu Dot 707. Malam Yakubu muna sauraron ka. Kuma kiran waya daga nan garin Kamuri Kulu zangon Katab Local Government. To muna jin ka. Menene naka gudunmawar? Yawwa babban darasin da ya kamata mu na Afirka su koya shi ne. A ƙarshe shi kana shugabanci tun mutane suna jin daɗin ka kaɗi ba tsawon lokaci haka. To irin adalci kake na ka fita ma jama'a kai. Eh. Yawwa ya kamata idan an yi abu an kai adadi ya kamata sai mutum ya sake. sai ba wani ne hau. To adadi kana nufin kamar shi. Da sai ka tafi cikin mutunci da daraja. To kana nufin adadi. Idan baka yi haka za ka fuskanci walakanci a ƙarshe. To kana nufin adadi kamar a ce shekaru nawa kenan. Yawa kamar shekara, kare a ce shekara takwas. Eh. amma ka gama cewa wani shugabanni shekara ashirin da wani abu shekara talatin abin ya na mana gado ai ba adalci a ciki. To. To mun gode Malam Yakubu. To mun gode bari mu tafi jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa? Mai magana Bashir Tela ne da ganin lafiyan bare bari To Malam Bashir muna jin ka. To a gaskiya akwai darasi da dama waɗanda zai zama darasi ga shugabanninmu na Afirka masu jimawa kan mulki. Eh. Kwarai da gaske bai dace kana shugaba ka ɗauki wani lokaci ba. gaskiya hakan ne a koda kana kyautata musu ne a ko lokacin ne za a kai gaba dama ba a son ka yana da kyau tun lokacin nan ana jin daɗin ka ana jin marmarin ka ka sauka ka bar ka ba ma wani taba don ko abin ana taba ana taban taban kowa zai iya yi amma ka ce mulki kai kadai bai dace ba ta mun gode malam bashir ta mun gode bari mu koma iko wa muke da shi daga iko eh, kana magana dan kashe rediyon ka malam mustafa kashe rediyon ka To, to, bismillah bari kashe. To, muna jin ka yanzu. Ya yi ko? Eh, ya yi. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana magana da Mustapha Sale daga nan jihar Lagos. To, muna sauraron ka. Madalla, am ni dai abin da zan ba mutanen Sudan shawara akan wannan ibtila'i da ya fara musu. Su eh. samu su tsaya su haɗa kansu abin da wayannan sojoji suka faɗa na cewa su yi haƙuri sai shekara biyu to su haƙura su zauna a sake himfida wata dimokuraɗiyya su zaɓi wani sabon shugaba da suke so su zauna lafiya. To mun gode malam Mustapha mu tafi Kaduna garin gwamna. Wa muke da shi a Kaduna? To barka ka dai wake magana. Sunana Murtala ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna sauraron ka. To Yusuf Aliyu nan dai to abun gaskiya ba ku daɗi amma kuma. To kaɗan sai ka ɗan matso da waya ka kusa bana jin ka Malam Murtala. Na'am kana jina. na. Yawwa eh, muna jin ka yanzu. yawwa to ce abin da ya ba daɗi tun da mun ji sojoji za su dawo ai bai kamata su ce ma za su wata tafi ba kawai sojojin mu abin da muke gudu da su za su ga su ma kowa fararen hula ne kamar yadda ya faru a misira egypt ya ce zai dawo takara kwata kwata ma kawai ba ya kamata su shirya ƙungiyoyin zaɓe wata uku hudu kawai shi kenan a zo a zaɓe a bada kuma muna kira da ƙasa irin su kamaru gaskiya kamata su ma su ɗauki darasi irin su biya da mulki wa sababbin jini da za ta gaba da samun arzikin kasa da afirka ta zauna lafiya da kuma ci gaba fatan za ku tashi lafiya. to mun gode malamar ta labaran mu koma jihar yobe wa muke da shi a jihar yobe. Assalamu alaikum mai magana Alirab kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. To Malam Ali muna sauraron ka. Abin da ya faru a kasar Sudan wanda gwamnati suka yi juyin mulki to dama abun ai an san zanga-zanga tana yi wa kowanne shugaban ƙasa tasiri da suna matsawa su ji to yanzu talakawan afirka sun gane a cikin 'yan kwanakai kaɗan an kifar da gwamnati guda biyu to ina shawarta ga sojoji su sani cewar abin da suka yi wa albashir kuma in aka ga kamun su ba kyau a cikin ɗan wannan lokaci ba za su kai ma ga wa'adin da za su ɗiba ba za a juya musu wannan su ma za a juya musu baya da fatan kungiyar afirka za ta nemo ta samu hanyoyi wanda za ta tsora kasar sudan ta samu zaman lafiya sabo ai dama abin da ya kawo wa sudan rashin zaman lafiya rashin adalci shugabanni ne ya sa har wannan dafur din suka samu suka kafa wata kasar su daban to mun gode malam uh, ali bari mu tafi jihar taraba wa muke da shi a jihar taraba eh, Salamu alaikum. Alhaji Dan Maliki ne daga jihar Taraba garaman hukumar Gazal. To Alhaji Dan Maliki muna jin ka. na'am ni ra'ayi shi shine ni ina gani da mulki da kuma adalci yana tafiya ne tamfar da yanayin mutane to gaskiya tunda wannan abu ya ki a dai yi haƙuri din kawai a tsaya din a duba menene ya kamata za a tsarin mulki yadda ya kamata kenan. To mun gode bar mu koma a jihar eh. Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna kuma? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya to alhaji musa muna jin ka to gaskiya al'amari daddagewa akan mulki kamar inda shugabannin afirka suke yi gaskiya shi ke kawo irin wayannan matsalolin ai ba ma yadda za a ce sudan ma in banda a ce shi wannan albashi din ya zo ya wani daddage a cewa kana mulki a kaman a ƙasa a ce wai kayan shekara ashirin shekara talatin shekara arba'in kana mulki da kasan wani mulkin gargajiya a wannan ai ba tsari ba ne. to mun gode alhaji musa lokaci ba zai ba mu dama bari mu koma kaduna wa muke da shi a kaduna. to assalamu alaikum sai eh, barka da dare. to barka ka dai wake magana. to muhammadu mai almajirai ne daga gadar malam mamman a kaduna. to malam muhammadu muna jin ka. Eh to gaskiya wannan akwai darasi sosai kwarai da gaske idan muka duba da mutumin da ya samu mulki shekara talatin ya ce bai gama abin da ya kamata ya yi ba sai nan gaba yake tunanin ya yi abin da ya yi gaskiyar magana ya isa abin dubawa saboda haka sauran kasashe musamman irin su kamar wanda suna cikin irin wannan layi. kuma dama fa mutum ya sani samun duniya ko dai kai ka tafi ka bashi ko shi ya tafi ya barka ne iyaka kenan komi yana da lokacinsa saboda haka wanda zai duk abin da ya kamata mutum ya yi na adalci ya yi lokacin da ya kamata ya yi shi ba wai ya rike shi kenan ya zama kamar mulkin gargajiya ba muna fatan Allah ya zaba musu mafi alkhairi da kuma sauran kasashe magauta wa salamu alaikum to mun gode muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar ragowa waɗanda ba samu ba gobe ma rana ce yanzu kuma ga shirinmu na gaba ta mola. wasanni a takaice. a gobe juma'a ne za a tsara jadawalin fafatawa a matakin rukuni-rukuni na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta wannan shekara da za a gudanar a kasar masar gasar wacce ita ce mafi girma tare da kasashe 24 ita ce kuma ta farko da za a gudanar a lokacin bazarar turai a maimakon watannin janairu da fabrairu da aka saba buga wasan a da za a fafata gasar ne daga ranar 21 ga watan yuni zuwa 19 ga watan yuli wanda kuma zai baiwa dukkan 'yan wasan nahiyar da ke taka leda a turai damar zuwa wakiltar kasashensu ba tare da sun rasa wasannin kungiyoyinsu ba kasar kamaru ce ke rike da kofin yanzu haka wanda ta lashe a shekara ta 2017 sa'ad da ta doke kasar masar a wasan karshe ta gasar a wani labarin kuma kasar habasha ta bayyana ta babar kammala shirye-shiryen karbar bakuncin gasar cin kofin kalubalen ka na nahiyar afirka ta 'yan wasan cikin gida kawai ta shekara ta 2020 shugaban hukumar kwallon kasar ta habasha esayas jira ya ce lokaci ya kure sosai da za a iya kammala shirye-shiryen duk da yake suna bukace da karbar bakuncin gasar jira ya ce ayarin hukumar kwallon nayar afirka wato caf sun kai ziyarar duba shirye-shiryen a kasar ta habasha to amma har yanzu ba su bayyana sakamakon ziyarar tasu ba hukumar kwallon kafar turai wato uefa ta caje kungiyar tottenham ta ingila da laifi bayan da wani ɗan kallo ya kutso ya fada a cikin filin wasanta sa'ad da take karawa da manchester city a wasan gasar zakarun turai a ranar talata a wasan wanda shine na biyu a sabon filin wasan na tottenham wannan mutumin kawai ya kutso a cikin filin ya kuma tunkari dan wasan city fabian delf wanda ya yi wata karfkiya da dan wasan gaba na tottenham harry kane har ya sami rauni aka fitar da shi za a zauna wa sauraren cajin ne a ranar 16 ga watan mayu mai zuwa a kasar spain kuma an dakatar da dan wasan gaba na kungiyar atletico madrid diego costa har na tsawon wasanni takwas sakamakon samun sa da laifin zagin alkalin wasa tsohon dan wasan chelsea din mai shekaru talatin ya sami jan katin kura ne a wasan da barcelona ta doke su da ci biyu da nema ta gasar la liga to amma rahoton da ya bayar alkalin wasan jesus gil manzano ya ce costa ya zagi mahaifiyarsa duk da yake dan wasan ya musanta haka wannan hukuncin dai ya haramta wa costa buga dukkan sauran wasannin gasar ta la liga da suka rage a wannan kakar wasannin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria gaida na sanyin na da labaran tamola a takaice har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka nan birnin washington dc yanzu agogo muna cewa karfe 4 da minti 57 na yamma ga labaran duniya wannan karan a takaice. majalisar Amurka sun yi murnar kama shugaban Wikileaks Julian Assange a Birtaniya kuma sun matsa akan batun dawa da shi Amurka don a tuhume shi. Yanzu lokaci ya yi in ji ɗan jam'iyyar Republican Senator John corin na jihar Texas a hirar shi da murya Amurka inda ya bayyana cewa na yi farin ciki yanzu zai fuskanci hukunci. Mun gode Allah in ji Senator Joe Manchin na jam'iyyar Democrat ya ci gaba da cewa wannan abu ne da ke bukata kwarai da gaske ina godiya ga abokanmu na birtaniya yayin da wasu masu zanga-zanga ke murnar saukar umar albashir daga mulki wasu kuwa na yin allah wadai kungiyar 'yan sudan da ake kira spa da ke zama kusar hada kan zanga-zangar da aka yi ta baya-bayan nan a kan albashir ta ce ba ta murnar sanarwa cewa sojoji ne ke jagoranta To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan dare sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari sai wadda ta ba da umarni ta kuma shirya mana shirin Julie Lazarus Gresham da injiniyar tamu ta wannan dare Miss Tian ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya bis salam.